wai wani faɗan nan ɗin muje ومنها التفضيل شين لا ينبغي شين منها كان سمين نجي ومنها هذا التناع فدي أخلاقه وبين قلب العبد منه ما لا قبيل إلى تعطيله إلا بعونه تمہیں مطلب بعد معنى نے زندگی کے جو وعلى هذين التوحيدين كادنا وانا توحيد دانا توحيد بقد هو قام الوجود عليه شيني حلتا تكيت قام الوجود كله rayuwan gaba ɗaya akan wannan tauhidai ne suka tsaya duniyahu wa ukhrahu a shine wujudu wujudu duniya wa wujudu al fa innal amra da ka dan ka dubi lamarin duniya tafiyansa bainar rabbi wa abdihi ne tsakanin bawa da ubangijinsa shine kaga da'ira ta farko da'iratu bainal ibadati allati hiya haqquhu kaga yana tafiya tsakanin a'a wanda ke hakkin Allah ne wa baina talabil abdi minhu da tsakanin neman bawa gare shi ma la sabila ila tahsili wanda bai da hanyar da same shi illa bi auni kan kallo ne menene to matsala ya fito kawai ba sai taimako ba sai taimakon Allah ya fita to in ka duba an kime wancan kalma iyaka na abudu ko iyaka na sa'i ko abu ne ba dama ka yi shi ajinan dole ka yi wa Allah shi kadai to kuma ba ka yi sai da taimakon sa ko

bi mm. muqtadal qur'ani shi ne abin da qur'ani ya nuna shi ne qur'ani ya nema to nan yanzu da sauran baitoci da suka biyo baya magana gashi wa amma al-haqqu alladhi yattasu bihi ar-rasul amma haƙƙin da manzon Allah yake banta da shi wanda haƙƙin manzon Allah akan al'umman manzon Allah maza da mata ya waje ba a kan maza ya waje ba a kan mata za a zaunar da kowa daga cikin halitta a yi masa tambayoyin haƙƙin manzon Allah kin cika in kin cika falilahi in ba ki cika ba tsakaninki da gwamnatin Allah saboda haka nan wannan ke wa mal haqqu alladhi yaktasu bi fa huwa ta'abiruhu shine girmama mazan Allah azar ko taimakon sa duk inda wata sunna ta sace mutum ya taimaka bayan rusa sunnar ba yau da an yi maganan duniya yanzu za ka ga kowanne sarki da kowane malamin gwamnati yana soke maganan annabi ne yana tabbatar da maganan gwamnati sarakuna suna kawatar da duk abin da musulunci ya na suna tabbatar da gwamnatin su abin da gwamnati take so kuma ba haka ya kamata ba matsayinka na sarki a matsayinka na malamin addini to fa sai dai aka kare ka wannan haƙƙi ne na manzon Allah a kan nan, daga nan kuma haƙƙi ya zama wajibi a kan kowa da kowa kowa da irin girman sa dole a taimaki manzon Allah ai na nasaruhu taimakon shi taimakon misalin in mun kira shi da ra'ayinsa tun da bai da ra'ayi sai a taimakon mai manzan Allah yake so mai manzan Allah ya tsara yaya to duk abin da ya tsara nan kada mutum ya tizke maganar manzan Allah saboda kawai wani can zai girmama shi wani zai yarda da shi dai nasaruhu da tauqiruhu ai ijlala ijlalahu girmama manzon Allah nan wa وكذا أمرنا الله بذلك في القرآن العظيم أنا يا إمنا أمر لمي هكا القرآن قال تعالى في سورة الفتح إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتصبحوه بكرة وأصيلا من مكايكوك يا رسول الله كلام شهيدا فكيف إذا جئنا بك على هؤلاء شهيدا ومبشرا كي البشري ومئاء ka yi gargaɗi wa mai taurin kai litu'minu billahi don ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa manzonsa to tuwakkiluhu bana ci manzon Allah ke shi ko Allah to sabbihuhu bukratan wa asila ayan an hada aikin Allah da aikin manzon Allah take aikin Allah da aikin manzon Allah فبدأ بالحق المشترك وي تؤمنوا بالله ورسوله فيه مشاركة وهو الإيمان ثم صلنا بحق الرسول الكريم شين هو في التأثير والتوقير كذا هكا كي كرمت القرآن ba ka ko tsaya ka ba shi tadabburi ranar tadabburi ba a bambance tsakanin karatun neman ladan karantawa da karatun da za a fahimta a yi aiki sai eh, dole musulman haka musulmai a rubuce wasu mutane daban in aka dawa dini sun masallafa biyo na uku bi haƙƙihi huwa subhanahu shi kadai fi tasbihi ba mu tasbihi ya Allah bil gudubi wal ashi wa min al mufassirina daga cikin malamai na tafsiri man yaj'alu dhama'ira salasa akwai wanda ya sanya wakilan sunan nan guda uku raji'atun ila Allah تعذروه توكروه تصبحوه جل شأنه وهو وجه ضعيف wannan fiska ne duk da za ta ɗauka ma tana da rauni wa hunaka huququn mushtarakun bayna Allah azza wa jalla wa bayna rasulih don akwai wasu haƙoƙi inda aka yi musharaka a tsakanin Allah mai girma da ɗaukaka da manzon Allah wahiyar mahabba shine so za a so Allah a so manzon Allah ai kaga ba da sunansa ma ake kiransa ba da mukaminsa ne dole ka so Allah nan sannan ka so jakadan Allah kaga jakadan Allah ya koma wa Allah wal imani tasdiq imani da ka da imani da Allah da mazo haka gaskatawa Ammal mahabba amma wurin so fali kaulihi ta'ala قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كفادها ومساكنه ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فكاشفة ربصوا كل جمع kai ne kake da bukata amma Allah bai da bukata kada ka yi zaton kada muyi yi zaton wai ibadar da muke taimakon Allah muke muna yi wa kawunanmu ne hatta ba mu biya ba mu iya godiyar abinda da Allah ya ba mu wata kuma ko yake muka famu bayan godiya mun tara wani abu kuma da zai ba mu aljanna saboda shi zai amfani da shi hmm. ibadu karatun nan da muke malan don kanmu muke cin gajin kanmu saboda kana hunaka hukukum abinan shine Allah yake in kana aban hukum idan iyayenku ne suka fi soyuwa a wurinku daga Allah da manzon Allah ko ‘ya'yanku ne suka fi soyuwa daga Allah da manzon Allah ko ‘yan uwanku ne suka fi soyuwa daga Allah da manzon Allah ko matanku ne suka fi soyuwa daga Allah da manzon Allah ko danginku ne kabilar ku ce ta fi soyuwa daga Allah da manzon Allah ko dukiyoyi kasuwancinku da kuke yadda kuna kama kuɗi kasuwancin ne kwangilolinku da kuke kayayyaki da ke shi bi soyuwa a ne a wurinku daga Allah da manzon Allah wata jara ko wata kasuwa ce wani wasu kwastomomi ne na kafa da ha jin tsoron tasgaronsu daga Allah da manzon Allah wani sakinu tarbauna ko anguwa ce wanda kuke don yanzu yan anguwa su mu ba za ka zauna mana anguwa ba sai kana kaza sai kana kaza wannan anguwan gidaje ne suka fi soyuwa gare ku daga Allah da manzon Allah Su a ƙarshe Allah ce ta rabba su, hatta ya ti Allah bi amri ta so da kana shi kenan dole wannan sai an haɗa son Allah da son manzon Allah sun yi shi a ciki duk mai bin manzon Allah to ya bi Allah duk mutumin da ya bar Allah ya bar manzon Allah ya bar Allah tare suke tafiya Allah ji kai shafi dai ce tare suke tafiya mun kace Qur'ani sunna tare suke tafiya وقوله صلى الله وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أقول سؤال بي قداء أخو دون دسك تبت على يوصى زي سامدات إيماني wato zai fasa garfin imani ya fara tsotsar imani amma idan baka same su ba mana sai dai kai ta tsotsar musulunci amma za ka jin kai ta kamar ka faso yin ne a bakin ka yana cikin laida kai ta tsara yawo wanda masu yi kila in an samu kila inda ka wuni da shi kai ne da shi kila wani wuri ya balle sunadarin ya dinga dan bullowa kaɗan kaɗan yana samun kan harshen ka amma haka suke ta tsotso suke ta tsotso musulunci ba su faɗa gardin sa ba ba ka iya fasa garɗin musulunci ka ji daɗin musulunci sai kafin abu uku sai ka su da abu uku don ka gani in ya ɗauki busasshen nama kafa a bakinka ba ka jin gaddansa can sai yawo ya taru ka tattauna shi ka tattake shi can sai ka ji ya jika sai ka ji gardin yana fara kullowa yana wucewa cikin bakinka to amma zai zama kana musulmi amma baka fara da ɗanɗanan gardin musulunci ba har ba ka da wani abu guda uku wayannan ababe guda uku muhimmai ne na farko an ya kuna Allah wa rasuluhu a hamba ilaihi ne masu wa kuma shi ne na farko ai Allah da manzansa su kasance su suka fi soyuwa gare shi daga wanda ba su ba kaga wannan kuma ya shiga ciki da ku duba ainihin sai da annabi sufa a zuciyarsa tsoron allah ya fi soyuwa a gare shi da dafa Akwai komai gashin komai amma ina ya dauki Allah wacce ko da take arniya ce mushrika ce ta kasa shanyewa gumakanta da dokokin da take bi bai iya control ɗinta ba shi ne son Allah son manzon Allah aburi shi yasa aka fashi sharaɗin la ilaha illallah sharaɗi na shida ne ko na bakwai bakwai ko mahabba na bakwai ne kalmar shahada mutum ba za ta cika ba sai yana da yana da mahabba wa amma imanu amma kaga imani fali kauli ta'ala sauran guda uku sai kana yaso inda suke ya taimaka ma ya ce a da jahil bukari sai ka tafi san ka nemo su mu ga abin da muke ne makaratu muke ba hadisi muke ba وأما الإيمان أما إيماني فلقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بالإيمان دع الله قد كتمنزون الله سنن كتير وأنفقوا مما جعلكم mustaklifin daga abin da Allah ya sa kuma su gadi dukiyarka a musulunci arziki na kafa da kaɗai na Allah ne mai shiga da fita da ita ɗan baka dama ka ci ka sha banda ji shekara an ta kare ga wasu bayi can na Allah guda takwas ka ebi dukiyan nan ka dangadanka musu kuma ka gaya musu ga haƙƙin Allah a cikin dukiyar da Allah ya bani gadi in cire in ba ku ba kyauta ce ba ni isa ba a zumunci da zakka ka cire zakka ka ce za ka yi wa danginka su ma sun cancanta ba a zumunci da zakka nan inda ka samu kuɗin nan za ka raba su akwai mabukatan ta aure in kana da dukiya a ƙauyen ku in ka cire ta ƙauyen ku ce nan za ka kawo saurin abokai a je a can ƙauye hakkin su ne na can ƙauye can kafa ne ta to ka bayar da ita a can ta nan ka bayar da ita a nan wa wa'in suka cancanta kai ne mustakhalaf ma ka taɓa ganin wurin ba to ga wurin nan duk shawarar ka ta dukiya ta dukiya na ba dukiya ka dukiya Allah da take a hannuna wani ba zai ce bai zai ce to kai dukiyar da Allah ba isa sa a hannunka ba ne ka zance a ah, to kai ne Allah Allah ya turo ka ijin daukan baka ga qur'ani ban ga sunan ka a ciki ba ban ga mai hali irin na kan dauka a ciki ba daga gari ka ba yanzu sai ka koma can garin ka nemi yan garin a can Allah ya bada dukiyar kawai anan ba ta nan na nan ne ثم مضاين شرطة وقوله تعالى من سورة الفتح ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعقدنا بالكافرين سعيرا دوان دو بي إيماني دا الله با بي إيماني دا منظر الله با لسيا منتانا داوه duk wani kafiri ba ma wa'annan ba duk mai taurin kai mun tanada masa sa'ira wa amma tasdiqu zaka al-iman ko wannan tasdiqu can ba aka yi wahiyal mahabba wal iman wa tasdiqu ala farko wa amma tasdiqu fa li qawlihi ta'ala min suratil ahzabi wannan hukukun mustaraka kenan ko na lahi wa bain rasulihi al-mahabba qaddamnaha al-iman qaddamaba wa tasdiq nahnu ala sadadihi ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله lokacin da mummunai suna da rundunoni na sauka ana raba su ana kewaya yankin inda gari yake mai ake nema ce yau za a kashe manzon Allah abin da kawo su kenan maimakon mutum ya ɗauki da kafa ya fice ya goya mamansa su tsallake na'am dakarun Allah masu gaskatawa abinda annabi ya faɗi gaskiya ne falo haza ma wa adan Allah Allah ya gaskiya wannan ne alkawari da Allah ya bana iko Allah ashe Allah gaskiya ne ya faɗi muna ga abun kaman ba haka ba ga shi Allah ya kama cikin sa wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah yayi gaskiya manzon Allah ya yi gaskiya safa هي تفاصيل Sabita ثابتة لله wannan shine bayanan ɗaya-ɗayan haƙoƙin da suka tabbata ga Allah da haƙoƙin da suka tabbata ga manzon Allah haƙƙani muktasani haƙoƙi ne biyu ke ɓaɓo wa haƙon mustarakun da kuma haƙƙoƙi wanda aka yi musharaka فلا ينبغي لآدم أن يجعلها أن يجعلها بيت ما تعدوني مهلوكي جاهل جسو ولا أن يخلق بعضها ببعض هذا إذا كنت ترى دولني وأن يجعل المختص منها مشتركا يتنظر أن كيف بيجي يهلاشي أحق الإله أن نعبده